الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يا ربي وسلم على محمد وعلى اله وصحبه له فصل وانا فصل كنا إلام كسن ان الصلاه حقيقه صلاه ان ان الصلاه حقيقه صلاتي wato kamar addu'a kenan Allah nabi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to farlon wato farilla ne alal jumlati a gaba daya kowa da kowa ya tabbatar da cewa salati ga nabi wa tofar lati kuma gayar muhaddadin bi wakati kuma la baka to kada abin da nake ga ka duba ga abin da ke rubuce nan salati ga annabi farin ne akan kowa kuma gayar muhaddadin bi wakati to ina mai cewa ai kaza da safe ai ai kaza da yamma juma'a ai kaza waye ko shi kun san baba na ba ba ko ke ga muku ba da diba lokaci Alama to ko wani faɗa yanzu an gan shi rubuce ko ba gan shi ba to karatu kamar ɗa ne bai daraja sai da uban shi in ka faɗa ka faɗi inda ka ciro a bi a gani yau karkar da yi mutane shirbici mutum ya faɗa ba a babu shi wani sai an yi magana ba sai ai ilimin su ne bai kai ba yanzu abin da buɗe karatun za ga abin da nake so in magana kan shi wato idan suka tafka kumbuya kumbiyar su idan karka to da ci ai ilimin su ne bai kai ba ai ka san tun da yara ne ai ba su ilimin ai ilimin su ne bai kai ba to kaga inda za mu tashi kai mantani to za mu koma ne domin ka ji abin da nake nufi faslin wannan faslin kenan ilam ka san anna salata haƙiƙa salati ala nabi ga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to farlin wato farni alal jumlati bisa kowa da kowa kowa a duniya wajibi ya wa annabi salati ka gane gairu muhaddadin bi katin. ba abun iyaka cewa ne ba da lokaci to ka san tunin nake ga muku ba lokaci ba adadi yanzu ga shi rubuce ka gan shi ko ba gan shi ba to shi nake ce malaran ma karatu kamar dani bai daraja ce da oyi komin yawan karatu kan ka faɗa to ka faɗi inda ka ciro ajiya ka ciro na ko da na mutu ban faɗi wannan to ba ku ne bayan na mutu ko kuka tafi wata makaranta to za ku sani shi rubuce to ne hujja karatu ba mutum ya faɗa alsa ina shi ya samu na shi ba sai ya kashi an mashi kashi ne ko kuma in an ce ba a gane kashi ba sai ce a ah, ai wai menene ilimin waɗannan ne to bi kai ba to ka ji gairu muhaddadin bi wakatin bai da iyaka da wani lokaci ko adadi shi yake ne li amrin lahi ta'ala bi salati alayhi saboda Allah ya yi umarni a yi salati gare shi wa hamlil a'immati kuma malaman da suka gabace mu sun ɗauki wannan umarni din wal ulama'i da sauran malamai al'aimatu shugabanni wal ulama'i da malamai to ɗauka da suka yi masalati lahu ga nabi muhammadu alal wujubi to suka ce dole ne a yi amma za su yi fakki wajen alaihi sun yi a kan cewa wajibi ne dole ne a yi salati ga nabi muhammadu. Na wa ajma'u ya sa wa ajma'u alai shikenan ai ma abin da ka da a gafi na wajta ma sun taru irin aka da rumu wa ajma'u ko bakin su ya haɗu wajta ma jikin su ya haɗu to malamai da ma da cikin su ake magana mm-hmm. ai abin da ka shi ne daidai wa ajma'u ba ni ma dai in dan gyara domin ya dan dauke ni ai abi daidai abin da ka faɗa shi ne daidai wa ajma'u wato suka yi ijma'i alaihi akan wajabci alaihi alal wujubi wa haka abu ja'far ne dabariyu anna muhammad la'ati abinda ayat take dauke da shi inda huwa a gurin shi abu ja'farin alal nadabi to sai ce to amur nadabi ne ba amur ijabin bane wadda a fihil ijima'a kuma har ma ya da'awar malamai sun yi jima'i lalle amur na dabin ne ba amur ijabin ba ne allahu mai yiwa shi abu ja'farin a ɗabari ƙila yana nihin fi ma za da alamar ratin cikin abin da ya karu a kan salati ɗaya na rayuwar mutum Da ya gano ramuwa a mazhaban ma abin da ake nuna mana idan mutum to kamar mu da aka haihe mu muna musulmi to a rayuwa ka samu salati ɗaya kai ma annabi muhammadu ka kada wannan wajibi saura irin na in mun gama sallah na bayan tahiyya da muke ai kaga musafi ne ko ba yana da kishi musafi ba to to shi wannan malamin abin da shi ke nufi yin nan to zai ce wal wajibu minhu wajibi daga wannan salati to allazi yazqudu bi a araju wanda laifi ke faduwa in an yi shi wa mu asamu wa mu asamu tarkil farli da zunubin barin farli to maratun wannan kwaya ɗayan nan da aka fada to kaga a nan kaga ce da maliki babu bambanci domin dai yi so ɗaya to wannan wajibi ne akan kowane mai rai saura na kullum da bayan sallah wannan ko musahabi ne in na yi na fi ka kuma ba zan zarge ka ba don ban san naka wurin da kake yi ba ko yanzu in mun gama sallah wurin da ɗaya muke yi wani ya rike ayatul kursi nan ba zai tashi ba sai faɗi ta ko ana gudun shi ko me yake ciki wannan da wasu addu'o'i waɗanda aka bashi yake yake ta kan gafu ko neman gafara iyaye ko neman mutun rayuwa ko lafiyar jikin shi ko shiryuwar 'ya'yan shi ko su iyaye dama ba matsalar su shiryuwar ƴaƴa ba da lafiyar jiki ko kullum mai hankali in bai haihu ba to kaga bai masu ina kana ba in ya fara haihuwa to babu abin da ke firgita shi irin to shiriwar yara Allah ka shirya mana su to kaji ka shahadati lahu kamar shaidar wa annabi muhammadu bin nubuwatu wato da annabta kai da annabi muhammadu annabi da ko so dai ka faɗa ya faɗi wa ma a da zalika abinda ba so ɗaya ba to fa man dubun muraggabin wannan musahabi ne wanda ake kwaita wafi a cikin shi min sunan islami yana daga cikin sunnonin musulunci wa shi'ar ahlihi da kuma alamar su musulmi domin muna zaune ban san kai musulmi ne ba sai ce la ilaha illallah to sai ka cika da me to sai mun bazarki to ai ka san fa suna shiga irin taka ko yanzu bar na ban to balafar da to to ka bi shi sabu bari ga amma ga ko tsarki bai misali to to in kuna zaune inda yanzu kada kake ma'aikaci idan ka haɗu da irin su ofishin da za domin a union ɗinku ne dole kuna tare da su mm. ko to zai zaka ce la ilaha illallah zan kai yayi haka to ai ko hulashi ta fita ka ko gemun shi ya fita ka kai ka san kowa ne amma ko da jacket gare shi kai ko da hauka hauka gare shi idan ka ce muhammadu rasulullah to sai ka ce wannan namu ne to kaji to shi ne na malam ke nuna mana ta kala alƙali abul hasan ibn al-qasari yace al-mashhuru an ashabina sanannen zance a sahabbanmu na maliki anna zalika wajibin fil jumlati ba a maliki ba kai wato cewan yin salati ga annabi to wajibi ne fil jumlata a gaba ɗayan kwada da alal insani kan mace da namiji wato shine insani karka ce in kayi mata ka ɗauka ɗauke mata a kowa sai yi wa farlon alayhi sannan farlon ne akan kowane mutum ai ya ce ya zo biha da shahada wato shaidar da annabi muhammadu manzala ne maratan so ɗai min darihi a rayuwar shi mutumin nan mal ala zalika yana da ikon faɗa haka قال قال لي أبو بكر بن بكير افتر افترض الله وبنجدي يا فرلانتا على خلقي بس على تشي أن يسلو سي صلاتي على نبيه بس قاعد بيجي ويسلموا سي جيسوا تسليما جيسوا ولم يجعل ذلك bai sanya masalati da taslimi ba liwakatin malumi to ga wani lokaci yawa sananne ba sahiya babu yammaci babu cewa in bai kala kaza ba a yi kaza a yi kaza babu dama na gaya muku mulkin mallaka ne cikin addini kawai an yi mutane karatu ko ba a tsoron Allah ba a kunya Allah ba a kunya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai a tsara ba a ce in ji shi don ka musu a ce to kawo mu zance annabi Muhammad to wallahi ƙarya ne da shi zai faɗa da zai gaya mu Abubakar da zai gaya wa Umar da zai gaya wa Usman da zai duk waɗannan to kawai sai bayan shekara dubu sai wani ya rufe kai da sun ma ya ƙetare waɗanda aka ce a bi ta gurin su ya ce shi yaƙi bayan ya saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ya zar lazina na an amurki an tusibu fitnatun aw a ba shi ne ba wa man yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa bi gaira sabilul mu'minina mutumin da ya bi hanya da ba ta sahabbai ba sahabbai sai annabi ya ce suke cewa to wani shi sai tsara bai shi sai ce annabi ya ce to nuwallihi ma ta wallahi zai gamu da gaban shi yawmul qiyamati kai an bar ɓoye-ɓoye a fito fili ta wani sulhi to ƙila tana daɗi ko to kan turin ta mata mako da daɗi shi Allah Allah shi wani to ga abu a fayyane to fal wajibu abinda shi ke wajibi ayyu kusira lamar umin ha mutum dai ya lizumci wala ya gafala an ha kai ya bari amma babu lokaci ba adadi kai dai ya kasance jim kaɗan ka tuna jim kaɗan ka tuna kayi alƙali abu Muhammadu ibn nasirin a salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama wajibatun salati ga nabi muhammadu wajiba ce ya eh, fil jimlati. qala alqali abu abdullahi Muhammadu ibn sa'idin to zahaba malikun amma maliki ya tafi wa ashabuhu da abokanan shi ɗaliban shi kenan wa garin da wani min alal ilmi daga masu ilimin. nan salata cewa salati ala nabi sallallahu alaihi wa wasallam to farlun farla ce bil jumlati abin ake cewa farali ne wani yankin ibada da Allah ya ce sai shi shine ma'anar farali in banda na kadarawa da muka faɗa in ka ji a shari'a addini an ce wa haza farlun to wani yankin ibada wanda Allah ke jiran ka kai shi in ba kai ba to akwai tambaya kanka shine yake ce ma farali idan kuma ka ji sun ce farlun muta ainihin wanda babu mai yaji maka dole sai idan ka ji sun ce farlun ainihin dole ne ga wanda ya ansa imani da Allah da annabi Muhammadu ya wasai to in kuna cikin daruwan da ya yi shi kenan shi ne farlun ainihin abinan to farlun kifaya ko farlun kifa'i ko farlun kifaya ko wani in ka faɗa yayi amma an ce farlun ainihin ko farlun muta ainihin to farlun da kowa bai dauke ba ko ana jiran ka da sai ka yi irin shaidar da la ilaha illallah yanzu in babanka musulmi ne ya dauke maka faɗa la ilaha illallah da zan babanka ya yi jami'in subahi to kai shi kenan to sai ka zaman ka sai rana ta fito ka yi ko ko in ɗanka ya yi ya kawo ƙarfi to to ai ba gona ba ce to gona ma ba sai ka samu shiryayyun yaran ba in ba ya sa ba ba da hurhurar ka ba za ka rika kota ina ba to ɗanka na gurin kwallo ko yana gurin fati ba Allah karka jarbe mu da haka Allah kalla mana to kaji to sai na muke na'am to ban ji ba fa bi kasdil iman to a abu da dai ko ba in a to bi aqdal imani wato da niyyar imani hmm. ba komi don kafa da kansa tun da dumana za ta fita la ya ta'ayyana fi salati wato shi a gurin shi ba dole ne ba sai a cikin sallah wa anna man salla alaihi maratan wahidatan gurin shi wannan malamin maliki da sabon shi cewa duk wanda yi wa annabi muhammadu salati sau daya a rayuwar shi min umri to sakada da farlo alaihi ya wa Allah ba zai tambaye shi ba gobe kiyama kaga in ka lura nan in zan ka kwada dankali to sai ga malik ya ɗauki wannan ya yi lazina amun sallu alaihi ya ɗauke shi amuru na dabin hmm. abinda a yi ɗauka kenan na'am a a wuju ba su ji ko waƙala a ashabu shafi'i ɗaliban shafi'i suka ce alfarlu min ha wa tofarli daga salati ko tislimi ko shahada alazi amara Allah ta'ala bihi wanda Allah ya umarni da ayi wa rasuluhu da manzon sallallahu alaihi wa sallama huwa fi salati shine salatin nan a cikin sallah wa qalu shafi da mutanen shi suka ce wa ma fi gairiha a wani sallah fala kilafa babu sabani anna gairu wajibatin salati dai ba wajibi bace kaga an dawo <laughs> an dawo gaba liki ko eh a ba da goga maliki ba a wa kalu amma fi ha, to ki ya wato shi kenan gairo wa to an da an gangaro to maliki nan wa ma fi salati to fa kal imamani shugabanni biyu sun yi hikaya abu ja'far ne dabari wa dahawi wa gairuhuma sun yi kaito ijma'a jami'il menene mutaqaddimina gamuwar gaba ɗayan malamai na farko wal na, da na ƙarshe min ulama'il ummati daga malaman al'umma ala anna salata ala nabi sallallahu alaihi wa fita shi tashhudi to gero wajibatin wa shadda shafi amma imamu shafi fa ya ratsi misali kamar ka ce wa kada harkar ijma'a ya fasa taron malamai ya fita ya ce to shi kan ban da shi wato fi zalika faƙala sai ce mallam yi salla ala nabi sallallahu alaihi wa sallama min bada ta tashahudi duk wanda bai salati ga annabi ba bayan tahiya al'akir tahiyan karshe kawla sallama kafin salla mai wuce gaskiya fa salatu fa to wannan sallar shi ba ta ciya ce wa in sallah alaihi kawla zalika kai in ma yayi salla in yayi salati ga annabi Muhammad kawla zalika kafin tahiya to lam tujzihi sallar dai bata ishe shi ba abin nufi wai shi yana nufin sharɗin gama sallah a yi ma'anabi salati wala salafa lahu fi hazal qawli ba wani magabaci da ya gabace shi abin nufi wai bai kama kafa kuwa ba ina abin da nake ga muku cewa karatu da ne arzikin shi sai da uban shi kaga da ya dogara da hadisi ko zancen wani sahabi ko tabi'i da za a yi mishi ka ji sai da suka tuna mishi asiri fuskace to ba wanda da ya gabace shi akan wannan ya yi kwasan shi ne ya yi gaban kan to don Allah duba fa kai akan kare annabi ne ba har duba a shi duk kare annabi da suke ba suna almara ne ko ba da ka sai da wani dalili tukuna sai su dan haska to wanda shi mana da cewa cikin addini kenan na'am ce wanda shi yana daga cikin ma masu yana da yana da ta cewa domin duk in ya gama karatun shi ma da yakan ce abin da ya inganta na hadisi to shi ne fa ta kar wani mutum ya rike magana ta bayan na mutu wai ana annabi ya ce yana cewa to shafi'a ce kar in ji wallahi malaka su ya a dama muna to ai dama guri na su ne wurin giri ya ce kar ya ji kar ya gani bayan ya mutu ana kala rasulullahi wani ko na kala shafi ya ce ahir to ai ba zai wani yadda ka san kai ne nan da daraktan ilimi a jihar kaduna daraktan ilimi ana na da guda nawa daraktan ilimi fa wanda daga kwamishina ba sai shi ahem to ku masauci a jihar kaduna guda ne in ba ne suka gani ba ka sai kakku ba domin kusa ainihin kowace makaranta ma tana da headmaster ko a to ka gani to ka dai san ko ko an lalace ya ga wata a ce a jihar kaduna a samu firamare dubu to in aka in aka tara hidimar sa dubu kudin da ba ku san junan ku ba to na zane mai na kasan suka eh to yawa to kaga zon ɗinka ko kenan misali to haka ake ya za a ce darakta na magana malaka da eh, <laughs> malaka da muka ce to malaka sun monita na magana a ai shiru kawai <laughs> to annabi na magana a yi magana shafi to ne ita ce magana gaskiya ba a cewa annabi ya ce kai kuma kana cewa wani ya ce to kana nufin tare aka aiko su ko ko dai yaya ne ba fa ɗan kokowa ne ba balan za ka ce wannan ya kada wannan yau to gobe wannan zai farke annabi fa ya kada kowa ko ba za a farke ba duk wanda za ka faɗa to Allah ya san shi bai aiko shi ba duk wanda kake son ka faɗan wannan ya ce to Allah ya gani ya sani amma wallahi bai faiko shi shi dai wannan da baka san annabi Muhammad to shi aka aiko in za ka mutu sai ka mutu to sharra mutu ba ya mutu idan sharra bi bikinim ko yawa eh? a hasi da hmm. a hasi da mut hmm. amma kadi bai da aka lankwasa abin wai mai faɗa wannan wai ko shine wanda bai son annabi Muhammadu wai wanda yace kar a faɗi wata faɗa sai ta annabi Muhammadu wai ko shine ko mukin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sai wanda ke mu annabi kare ko mai goyen bayan masu ma annabi kare wai ko su ne kuma wai waliyai dan da wannan irin akasi da aka yi a ce wai kwartuwa ta kori mai miji to a gashi ko ana ta yi na kasar to duk masu ce kan su wani ai kaga masu yi ma annabi ƙarya ne ko ba su komi da annabin banda cin duniya da abin da ya su da shi ko sun hada ce ƙur'ani to ba sai da shi ba ai shi yasa da mafi yawa makaranti mu da yawa inda littafin shi wasu ma bai ba a karanta to ka san dalili ai ba za a ci banza ba in ana karatun littafin shehu ba a bautar da kowa sannan sai ka ganatar da mutum karatu wanda zai zama malami in ka bari ya zama malami a za a yi tokace shi bai farka ba waɗannan ya kuma da abin da suke so ma da sido a kwashe tuwo da zafi a muka arziki kwalkwabo a ɗora maka a ce maka zauna yana kanka ana cin tuwon ana cewa kai muke mu kokari wawan ko na ƙara ana cewa ba mu san kana motsi a dama mana tuwo a kanka da zahi ana ci ana cewa ana ce maka karka motsa in ka nan waɗannan miyagun malaman ba su yadda ka zo da wata magana ba in ba ta su ba in ba iri na ba da na yi musu ba to kusan ma dai a masu karatun zaure to da wuya ka samu ina wanda ya gano wani kare ya kuma yi yi bara ai wallahi da wuya wani koda ya sanin bai iyawa saboda tsoron mutane ke ba zai iya ba ganin ba zai yi ba ba zai yi ba ganin ba zai yi ba ne eh? ce su wani abin da suke ah, ba akwai ma aiki tukuna ba dan yanzu na samu lafiya ba ko je ne karatu wallahi bari ka gani Allah ya tsare mana rayuwar da lafiyar ya ara mana da shekara biyar ka ga aiki wallahi lillahi Allah ai wallahi ai ka taba ba ka ga jaki ba kunnon da ka gani ai aiki na zuwa Allah dai ba mu sa'a alarama ga karatu ga ƙur'ani ga 'yanci yanci ne ba wanda zai ce shi ya taimake ka kaza zama kaza ko ba wanda zai tinkire kai ce shege ni na gargar da kai ka ba wani akwai wanda zai mun haka sannan abin da na faɗan a yi muƙarana da abin da su suke faɗa yawa a yi kwamfiyarin abin da na faɗan su kuma to ka haɗa da nasu hujjan musulmi dai ai kitabu da suna ko to ai ga su open later ne ba wani sirri da matattun da masu ran ba abinda suka iya wallahi tallahi ba abinda za su iya wallahi da matattun da masu ran wanda ake cire gwasa da karamar to banda za zaki annabi ma me ma suka yi ya muke annabi zai sa mu karama ka yi mishi karya ka zazzage shi wai ko saboda wawaye mutane ko sun ki karatu ko sun ki fahimta karatu wai ko za a ce kuma akwai bisu haba a tuka to da zafi a dora maka a kwalkwabo a ce maka zauna rike da kyau to ka daina motsi ana ci kana kona ko shekarun jiya ban gaya muku ba idan kana zan ka yi ma matashi sharri kar ka doke shi kar ka mashi komai ka hana shi karatu kawai an kashe shi kai yanzu da ba kai karatun ba ka isa biro ya ci da kai to don ka kowa tsawon yatsu ne ai wallahi wanda suka fi ka karatu ba su fi ka hutawa ba to ai ka gani to ka ji kai mai gaskiya ai duk wanda ka gani yana wahala ba ta safe ba ta ya rasa inda zai zauna wallahi lahi rashin karatu ne Na lalle ga girman Allah wallahi aje malam to shi imamu shafi'i wala salafa lahu fi hazal qawli wato ba wani magabaci da ya gabace shi a wannan zancen yayi gaban kan shi ne Allah saka mishi da alheri wala sunnata yattabi'uha ko ba wani hadisi ya dogara da shi bai bi la ilaha illallah Allah ba ka ji ba akan kare annabi ne ake koyi mishi wannan to don Allah ina wanda zai zo shi kuma ya kwace annabta annabi Muhammadu a cikin ruwan sanyi ya warga zafar ta sahabbai na ɗalibai ne ma suka mishi ba ma sauran malamai ba shi malamai irin nashi ai da suka haɗu sai fita ya wuto ƙasa shi ne ɗaliban shiru suka duba yadda nake gaya muku shi karatu ba wai za ka faɗa ne abi a ga inda ka samu to sai suka laluba bai dokar da magana kowa ba aya babu hadisi babu babu zance ko ai ne wala salafa lahu har hadal qawli wala sunnata ha, ba wani magabaci da ya gabace shi a wannan zance ba ya yi koyi da nuni to sannan ba wani hadisi da ya dogara da shi duk fa akan kare fa annabi ne fa kai akan haka ne ma ake makalo wai kai kare annabi da abinda ba hadisin da ya kare shi ba sahabin da yi ba tabi a ba ma tabi karo mun kasa to ba tabi tabi na to ga dafa laifin shafi'u ba qala Allah wa qala Rasulullah babu sahabi ba tabi ba tabi biyu da ake mashi wannan shari da maka ke jiyan mata to yanzu mai wannan an yi mashi wannan challenge wanda kuma ya ce a kyala zancen shi a kama hadisa annabi Muhammadu mai wa wannan abin possible da baka ne bai amma tunda malami ne ba za a jefar da magana burbuta ta za a yi to ina ga wanda shi ya kwace annabta cikin ruwan sanyi to ya zo da abin da ya fi kurani dama martaba annabi ba kurani ba ce to shi yana da abin da ya fi Qur'ani har sau dubu kaza mm. amma saboda dai Allah ba zai ce annabi ne ba ya gaya mishi saboda da ka kare ka zai ce to ka ta annabi wani eh, ba kaunin shi dama to kaji wallahi annabi ba munafiki bane ah. ba macuci bane ba kuma kawai ya cuce mu ya ba ma da ta Qur'ani wani ya shekara goma bai haddace Qur'ani wani hadda kurkura ko da Allah babu wanda za su yi to duk sai abinda kawai a titi za ka gani karke alama ni ba ma ma su ba na haushi irin ma da ka yadda da wannan shiritan ni na san ma da ta ke sha ga qur'ani alama da sai wallahi ta wuce hankali kuma in kana so haka jarraba yanzu irin ni da kai yanzu mu ɗauki izfi guda mu ce muna samu mallake shi kake wallahi irin ni da kai da ce fa nan ya mana katutu da bashin yali na zai lokacin Allah in mun yi wasa sai an hada sati guda wallahi bai kuma wani gwada ake so wallahi wallahi sati guda iri na dai irin ka waɗanda muke da kika da kika nan to sati guda in ba mun yi sa ba wallahi ba ya kowa don kana tsaka karatu za a ce baka yaro na kuka a ya ba tukun da yaro na kuka ai ba za ka ce a kyale shi ta kuka ba ka ce ya ya ka ce to shi da zun ta cike shi ke ta ciwo alaga fi in kare hazil mas'alati alaihi a limu mukhalafati fiya man ta taqaddamahu jama'atun jama'atun taro karbalaga ya isa matuka fi inkari hazihi matsalati cikin musa wa imamu shafi wannan matsala alaihi wato lima khalifati domin sabawa shi fi a cikinta man ta taqaddamu wanda suka gabace shi wai yayi laifi da ya saba ma wanda suka gabace to saboda ka an kure ma yi mashi musu kai wa shanna'u alaihil menene nan to kilafa sun muna na mashi ma kilafa abin nufi kamar suna mushi magana da bata dace da shi ba ba. aibatawa aibatawa kwaran gaske to kaji wannan mu dabariyu to dabariyu na cikin wanda ya ma shafi kaca kaca ta wani kusheri wa gairu wahidin kai ba waɗai ba Allah ka dubi Allah ramu wai kuma mutanen nan fa suna fi karatu littafin amma duk su kyala wannan ko su ce wani yana da abin da hayabina ne ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar karatu ai na ga malam abubakar yadda ka san karatun jarida ne kawai shi kenan ko ba dole ka yake da shi ba yanzu da daraktan ilimin ku ya ce kowa a tabbatar da ya shiga ofishin shi karfe takwas ko hmm. amma kuma ka san wallahi tallahi kai kana can wajejen sangadin nan inda kaduna zai kwana to bai iya zuwa ofishin da karfe tara. ba in ka karanta zaka ce uban shi ya ci kaza kaza shi shi ne dan ba su rike mana kuɗi ai mana promotion an an ki a tafi karbe ta kuɗin to dan kaza kaza na kai hmm. to shi an ki zuwa zan sai takwas da rabi zaka ba gida to ba za ka shiga ofishin da ba sai karbe tara to shi ko sha ɗaya da rabi sai gashi a da ba to da zo zaka tayar shi sai gashi shi hmm. yau ran kare ne kala-kala kana to yawa an zo an kama ki ba eh eh da shi ne san iska shi ba an kalura haka ne haka ne ba wa qala abubakar ibn al-munzir yusa ba an so Allah yusalli ahadun salatan kada ɗaya ya yi salati kada ya sallah illa sallafiha ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kaga nan kaga domin saboda amur din can an ɗauke shi amur na daga mm. to ba ka gan huta ba mm. yau to ka gani fa inda raka zalika tarikun in wani mai gangancin bari ya bar yi wa annabi salati to fa salatu mujzi'atun fi mazhabi malikin wato sallar shi ta iso a mazhabin maliki wa ahlul madinati wato da malaman madina wasu sufyan sauri wa ahlul kufati min ashabin ra'ayi masu kyakkyawan tunani wa wato da wannan mutanen kuba, wa huwa qawlu jumala halin ilmi shine zancen gaba ɗayan malaman ilimi wa ki an malikin wasu fiyana anna ita salati ga nabi muhammadu fitar da wani akira a ta karshe to ho musahabatan ita ho musahabiya ce wa ana ta daka wani diya ba salati ga nabi fitar kuɗi a cikin ta yi wannan musi'un bai kyauta ba ya yi abin ba daidai ba wa shanzar shafi'u imamu Shafi'u ya ratse fa wajaba ala tariki hafiz salatul i'adata yau ta sake sallah ga wurin diya ba salati wa jaba ishaqu ishaqu shi kuma sai ya wadauta al'ada ta sakewa ma a ta'ammudi tarkiya inda ganga aka wuri to shi ko shafi mudalakan kwaran gaske yau duna nisyanin ba inda mantuwa ba ka abu muhammad ibn abi zaidin an muhammad ibn al-mawazi ana salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam farilatun wannan babu na matsala ya dauke shi amru ijabi inda dai nan kada ya tsaya ai kaga babu da matsala wannan wannan fardu fardu na ayan faɗe shi ya fi so kaza ko to wannan babu komai daga wannan sallu alaihi din yayi dunnan atabu yake ka dauka amru ijabi in dauka amru da da to wannan kaga babu da matsala ai hmm. kala abu muhammadin ko yuridu laysat min fara'ilin salati lalle salati gane ba ta daga cikin farlan sallah wa qala hu muhammad ibn abdul hakami ta wa ka wa ka ibn al-qasari wa abdul wahabi anna muhammad ibn al-mawazi yaraha yana ganin salati ga nabi muhammad farilatan fi salati wato ka kaulin shafi wa ka abu ya ala al-abdi al-maliki an al-mazhabi fiha salasatu aqwalin yace akwai zance uku akan magana salati ga annabi alwujubu wa sunnatu wa nadabu din da ya kaga ba mu da matsala ko wa qad khalafa al-khadabi khadabi ya saba min asabi shafi'i tawagaru da wani sun saba mu a shafi'iyya fi hadhihi al-mas'alati qala al-khadabi wa laysa bi wajibatin fi salati a to ka gani wa huwa qawlu jama'atil fuqaha'i illa shafi'iyya wala alamu lahu fi haƙul wa ban san jagoran shafi'i ba a wannan maganar kaga ba da bai hufu su huce ba yanzu ka ji har yanzu ba huce ba sai an je a dawo <laughs> wa dalilu ala anna laysa min burul salati hujja akan cewa ita ba ta daga cikin wato farlan sallah amalin salafi salih aikin sabai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina qabla shafi'i kafin shafi'i to kaji wa jima'un da haɗuwarsu alaihi akan yin sallah ko ba salati wa kashan na annasu alaihi mutane kun da za abin ake ce cewa mutane malamai zan sauran karkacen gari ne nasu nasu ake kiran su yayin gari wanda in kiɗan gidan jiwo in sun ga mai kiɗi su tsaya kallo in sun ga mai wasa da maciji ma su tsaya kallo in sun ga mai tallan magani to su tsaya kallo in sun ga mai wazin turmi su tsaya kallo to su ko a tun kallo to su ne annasu har ina iya ce da suna suka yi to share-share ba su da makaranta sai labarin gari duk ba abin da abin da ka faɗa za su eh a kofar gidan wani an yi kaza amma an kace fasulun turba bulon su fasulun san shi sai ce to da malamai albabu alheri to sun za a yi karatu hmm, an kure da wayansu anan to kaji wannan a ah, a jiddan sun saba mushi kwarai wato sun muna na mushi kwarai wa haza ta shahud ko ai shi ne na yi ai wakashan na annasu alai hazi mas'ala ta jiddan ko ai na yi shi shi ne malamai wato sun to sun muna na mushi ta wa haza mene nan eh wa haza ta shahud ta shahud dun mas'ud ba da yironka <laughs> Allah shi gara mana wa hadha tashahhudu shafi'i eh, to tashahhudu min mas'ud allazi tarahu shafi'i to wa huwa alama hu lahun nabi sallallahu alaihi wasallam laysa fi salati eh, wa laysa fi salati Allah nabi sallallahu alaihi wasallam to waka zalika kullum marrawa a shahudu, haka nan da ya royato igiyar shaudi shaudi anin nabi sallallahu alaihi wasallama wato ka abi hurairata wa ibn abbasin wa jabirin wa ibn umara wa abi sa'idin al-khudri wa abi musa al-ash'ari wa abdullahi ibn zubairi lam yazkuru fihi fihi salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam basu ambata wa annabi wato wato basu ambata salati ba cikin wannan tayya qala ibn abbasin wa jabirin kan nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tashahhuda annabi na sanar da mu ta tahiyya kama yi alimu na surata min kama da ke koyar da mu karatun alqur'ani sura sura wani abu irin wani hadisi arwatoci an abi sa'idin qala umara kana abubakar alimu na shahuda alal mimbari annabi na koya mana a kan minbari kama yu al nan? a qalab wato qalabun umara kana abubakar tashi tashahhuda alal minbari wato kama na sibiyana fil kuntabi. kamar yadda ake koyar da yara fil kuntabi a makarantu kuntabi a kular shi mala abubakar za ana rubutun allo shi shine katatibu zan ko za a faɗa da baki a ce wasu su rubuta ba duka ba to ne kutabu ka ji da kyau in ba a falka ba sai mutum ya saki hanya yana iya cewa ko tafai ko wani abu to babu jami'in kitabu a matsayin fu'alu sai dai fu'alu shine kutubu kudu kutab makarantu to ina inda ake koya ma yara rubutu a koya masu su iya sai a ce to ku rubuta abin da kuka faɗa to ne ji wannan yawa shine kutabu irin koko da ba za su yi rubutun ba sai dai ko za ku ansa tu rubuta sai ku kwa to su ne katati makarantun allokin. to ina muke wa allamahu ailan alal mimbar ibn umara ibn umara ya a umar ibn al khadabi ya sanar da wannan akan mimbari da radiyallahu anhu tawfil hadis a hadisi ya zo la salata liman lam yusalli alayya annabi ya ce ba sallah ga wanda bai min salati ba qala ibn al qasari ma'anahu kamilatan ay la salata kamilatan sallah ba ta cika liman lam yusalli alayya ka gane ka gane dalilin su an mashi alheri bai yi godiya ba eh, to a to ai ko to ba dai shi dauka ba dan da shi dauka da zuma da wato ka gane kamar abubakar an ba shi alheri bai gode ba bai ba da tukunci ba wa ya zo da sallar to baka ce mishi ka gode ba matsayin da aka ce ka bashi ba ka bashi ba kaga yan kalmar mutum ya yadda wasu da shi mm. amin to shi wancan wala mu ya sifu wala salatu liman mm. taraka salata ala muhammad mm. dogara shi da wannan kenan eh haka ne ba gaba ɗaya ba ba sallan ba a a ba haka ba wannan magana taka kuma ita ta kawo zan ga maka abin da na taɓa ga maka zan ƙara faɗa shi yasa su nan malaman ba ni jefar da magana saboda suna ba sa ƙwanyin su mm, idan abu akwai hadisi ko wata madogara to ba a saba mushi amma abu idan ya zama almara kiri faɗi to dole sai mun hura mutum kusa. ko ya shekaru dubu da mutuwa zai ce karya yake sannan kuma ko yana tashi sama yi mana in ka san aminu gabo wana na, ana magana wani jiya sai ce mutum ya taɓa tawali ne yanzu mu gan shi saudiya hmm. na ce to in an gan shi saudiya sai mai ce ai tabbatar waliyi to kenan fa na ce mace ai ba haka ai zuwa saudiya dan an ga mutum saudiya a yanzu ba shine walitaka ba na ce mashi tashi sama ba walitaka ba ne ba domin in mutum ya tashi sama in ka bi shi sai ya ja juro kasa a kuma kasan zai kwana to shi tsuntsufa in ya tashi ina shi kwana kasa ko sama to shi ma wali ne idan kuma ga wali wai shi na taka ruwa ɗarab ya tafi don mun yadda to shi to kifi ba sannan yana tafiya kan ruwan sai ya gaji ya sauka don ba zai kwana kan ruwan ba ka gane to shi kifi ba a ciki yake komi a nan yake komi to shi ma wali ne to bawa ya yi bawa ne inda aka ranko inda lahi da kihi da wannan mai hawaron duk bayi ne to zo ka tashi sama ba walitaka ba ne tafiya a kan ruwa ba walitaka ba ne hatta wanda suke cewa yana lazimi <laughs> guta ne wai abin da ta ne wai yana karatun ƙur'ani yana lazimi yana kuma ba da fatawa lokacin sai na kwaran gaske wani lokaci da yana lazimi yana wazifa yana karatun ƙur'ani yana kuma ba da fatawa har aka faɗi man ma fata wanda ya bada ai ba zan faɗi ba to wallahi ƙarya ne wala salatu liman lam ya to liman lam yusalli alqal to shikenan aw liman lam yusalli alayya maratan fi umri wa ra'afa ahlul hadisu kullum to ruwayat hadha hadisi dama wannan akan kira shi wa to kamar maudu'i ne wannan hadisin bai tabbata ba ala ma. Hmm. akwai waɗanda suka rauna shi waɗansu ma suka ce samson san babu shi hmm. to amma kaga saboda adalci irin na malamai shi ya zo da hadisin fa sai kuma da ya faɗi sabar shi don kar ka ɗauka bai san hadisin ba kai ne malami yanzu ka gane da ibi na amma shi bai gane ba to shi ma da ya gaya maka hmm. wa fi hadisi abi ja'farin an ibn mas'udin an nabi sallallahu alaihi wasallam man sallah, salatan lam yusalli fiha alayya wa ala ahli baiti lan minut to ai kaga wannan hadisin ya fi wani can ka ba <laughs> to kaga ba haka wani ba gaskiya bane qala daru qudni daru qudni ya ce aswabu annahu min qawli abi ja'far kaji ko yawwa muhammad ibn hasan wannan ba hadisi bane law sallaitu salatan shi ya ce ne law sallaitu salatan da zan yi sallah sallah lam usalli fiya ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya zanna ƙari ta ban annabi salati ba wala ahala wala ala ahli baiti to la ra'aytu anna halatu gudani sai ga makaba ba ta cika ba alhamdulillah salati goma ga